Ya shafi waɗansu motoci ne na ƙirar zamani. A riƙe da cewa waɗannan motocin ya dace a kare su waɗanda ana iya kai su ne kusa da wurin da ake wani babban taro. Yana iya yiwa babban taro ko kuma makamancin haka ko kuma a wajen wani taro da ya kazance da yake iya kasancewa babban bala'i da kuma kai harin ta'addanci inda ake kai waɗannan motoci domin kare kayayyakin gwamnati da kuma karfafa jami'an tsaro da jami'an 'yan kwana-kwana zai ba da damar ɗaukar matakai a kan dukkan waɗannan abubuwa domin kasancewa a shirye a dukkan inda taron yake gudana waɗannan motocin suna da radiyoyi da kuma wutan makamashi na kansu ana iya samar da wuta ga waɗansu na'urori musamman ma na'urar tauraron ɗan adam akwai da yawan ayyuka da waɗannan motocin suke yi kuma motoci ne waɗanda masu tunkarar duka wani ba ba ta kashi suke shiga waɗannan motocin ba su da kayan yaƙi amma ana iya sifirin jama'an tsaro da suke ɗauke da makamai da kuma jama'an 'yan kwana-kwana da dai sauransu don haka ne ecap niger ta kawo tallafin waɗannan motoci ga ofishin ministan tsaron cikin gida waɗannan motoci aikin su bai huce kula da duka wani taro ba da watakila akwai barazana a cikinsa kuma ba ma tsammanin za a iya amfani da motocin domin tinkarar baƙin haure da su kuma idan akwai wani haɗari misali a Arlit ko kuma a Agres idan na ɗauka to idan mun gano muna ƙoƙarin sanar da hukumomi ne a cikin gaggawa domin kula da abu.